قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين sai annabi Musa ya ce wa mutanensa, Ya mutane na, ta yaya zan sanya muku wani abin bauta ba Allah ba, alhali kun ga abin da kuka gani na ayoyin Allah masu girma shine kuma ya fifita ku akan talikai a zamaninku. da abin da ya muku ni'ima da shi na hallakar da abokan gabarku da sanya kuma mai a bayan ƙasa da tabbatar da ku a cikinta